Yeah.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 حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة 20 دقيقة وتا رمضان هجرانا لشكرة دبودة دري هدلة 30 دبيار لدي دي, دي شاتا وزدوتا بكوي شكرة دبودة دبو مشاهدو يوني زام شكا تفسيرا سورة الأنعام إن شاء الله تعالى وميدا جندي كو مسني duk wani hadisi da ka gani wanda yake magana kan falalan ita wannan sura suratul an'am wannan hadisin yana da aibu sai dai kawai hadisin da aka samu daga Aisha da kuma Abu Huraira Allah ya kara musu yarda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man akhadha sab'al uwala min alqur'ani fa huwa habrun duk wanda ya samu haddar surori guda bakwai na farko dogaye to yana cikin fahuwa habrun to wannan malami ne wannan lafazi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda isnadin hadisin yana da kyau kamar yadda ya zo a cikin silsilatu sahiha hadisi na 2305 man akhadha sab'a al-awwala min al-qur'an fa huwa habrun duk wanda ya dauki ya samu hadda shine ya dauka ya samu haddan surori guda bakwai dogaye na farko daga cikin alkur'ani wannan mutumin malami ne hadisin yana cikin musnadul imam ahmad waɗannan surori dogaye su ne suratul bakara suratul ali imran suratul nisa'i suratul ma'ida suratul an'am suratul a'raf da kuma suratul tauba wannan hadisi yana da kyau don haka yasa haddan waɗannan surori ya tabbata cewa abu ne mai falala wanda Allah madaukaki ya ba shi damar haddan waɗannan surori babu shakka ya samu wata shaida mai kyau saboda annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yake fa huwa haburun wannan malami ne wannan malami ne shaidar ilimi a ranar tashin kiyama kyakkyawar shaida ce tsarkaka ce ga ɗan adam yana iya samun tsira a dalilinta wannan karatu yana koya mana cewa haske guda ɗaya ne amma dufai suna da yawa قال الله تبارك وتعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الله سبحانه وتعالى يا ya fara wannan sura saboda ya karantar da mu muhimmancin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah da kansa ya yi kansa godiya, wannan shi ne abu na farko da ya fara da shi a suratul an'am. Alhamdulillah, godiya ta tabbata ga Allah, zai halaka samawati wal arda wanda ya halicci sammai da ƙasa. وجعل الظلمات والنور يسك دفيد هسكي ثم الذين كفروا بربهم يعدلون sannan waɗanda suka kafirce ma Allah mahaliccinsu suna daidaita shi Allah da wasu shine ya adilu al-ma'ana thumma alladhina kafaru yaj'aluna lillahi adlan wa sharika kafirai suna saka ma Allah subhanahu wa ta'ala wani mai tarayya da shi suna saka masa wani mai daidaituwa da shi babu shakka wannan aya tana girgiza zuciyar mai imani Allah madaukaki abu na farko da ya fara da shi shine godiya maransa da har ya halicci mai da kasa wato wannan abu ne da ya kamata kowane ɗan adam ya yi wa kansa tunani kowane ɗan adam ya yi wa kansa tunani da ni da kai da su da mu baki ɗayanmu tashi muka yi muka tarar da duniyar nan an riga an gama ta uwa ya yi ta kaga wannan tambaya tambaya ce muhimmiya da ɗan adam ya kamata ya ba wa kansa amsa kafin ya samu kansa a gaban Allah a ranar tashin kiyama ka tashi ka taras an gama komi duk wani jin daɗi da kake samu a yau tuni an gama kafin ka zo duniya to waye wannan aiki wallahi Allah da ya fara maganar halittar mai da ƙasa sai ya kansa godiya me yake nuna maka ka tabbata mai godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah shi ne ya tsara wannan halitta ya kuma ɗaukaka halittarka kai ɗan adam ya ɗora ka akan duniya kake moriya wa ya fi cancanta a ce yayi ma Allah godiya shine halittar da yake moran wannan halittu waɗannan halittu na Allah subhanahu wata'ala saboda ya zama darasi ga ɗan adam Allah subhanahu wata'ala ya fara wannan sura da yabo da kuma godiya maransa yana cewa alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah zai khalaqa samawati wal Arba wanda ya halicci samai da ƙasa al-imam al-qurtubi wa tafsirin sa al-jami' quran mujallad na shida shafin da ɗaya. Ya ce ulama lafa ma fi al-ma'na al-murad bi dhulumati wan nur godiya ga Allah wanda ya halicci samai da ƙasa kuma ya saka dufai da haske me ake nufi Allah ya saka dufai da haske a cikin duniya فقال الإمام السدي وقتادة وجمهور المفسرين أكثر ما لمن تفسيري سنة شوى المراد سواد الليل وضياء النهار Allah yana misali ne da abin kowane ɗan adam zai iya gane ma idanunsa, wanda hatta kafiri, idan aka ce ma kafiri ina duhu yake zai baka misali da dare, ina haske yake zai baka misali da rana. to galibin malaman tafsiri suka ce wannan shine abin da Allah yake maran maransa godiya akan yayi har da Allah ya samar da duhu da haske domin ni'imomi ne masu girma ga ɗan adam sawadul laili wa biya'un nahar duhun dare ya dace da hutu na ɗan adam hasken yini ya dace da lokacin bukata na abincin ɗan adam saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala da ya tsara wannan halitta akan wannan yanayi yake ma kansa godiya saboda ya tunatar da mu wata ni'ima ta yi mun mata wannan ita ce fassara na farko wanda galibin malamai suke aiki da ita in ji al-Imam al-Qurtubi jumhurul mufassirin akasar malaman tafsiri suna cewa abinda ake nufi da duhu da haske wato shine dare da yini sannan akwai daga cikin tabi'ai waɗanda suke da fahimtar ba wai zahiri abinda ake nufi da duhu da haske ne ma'anar wannan waɗannan kalmomi da suka zo a ayar farko ta suratul an'am ba kamar al-hasan al-basri yana cewa al-kufr wal iman abinda Allah madaukake yake nufi shine ya saka kafirci a cikin duniya ya saka imani a cikin duniya wato waja'al al-kufra wal iman ya saka kafirci ya saka ya saka imani saboda adalci na Allah mutum ya zabi wanda ya ga dama mutum ya zabi wanda ya ga dama saboda imani yana kama da haske sannan kafirci kuma yana kama da duhu nan al-imam yake cewa fassara guda biyu din nan dukkan daidai ne yace al-lafzu ya ummuhu lafazin da zo cikin alkur'ani yana game fassara biyu din nan idan aka ce duhu na zahiri ya dace da fassarar wannan aya idan aka ce duhu na baɗini shine duhun kafirci haske na zahiri shine hasken yini koko ko haske na baɗini shine hasken imani kowanne daga cikinsu yana dacewa da fasarin ita wannan aya kuma babu shakka abinda al-Imam al ya faɗa haka ne shi Allah subhanahu ta'ala da yake cewa ya saka duffai da haske a cikin duniya ya dace da hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam ah, kamar abin da Allah ya faɗa ne yadda ya tsara haka abin ya kasance haka halittar Allah ta kasance ja'ala zulumati wan nur yu'akkidu lana haqiqata eh, haqiqa ilmiya wa hiya anna dhalama awwalan thumma nur me aka fara halitta shine duhu sannan haske ja'ala adh-dhulumati nur Allah ya saka dufai thumma nur wanda yazo hadisin Abdullah ibn Abbas akwai hadisin manzon Allah babu shakka akwai hadisi yana cikin sahihu muslim kitabu sifatul qiyamati wal jannati babu ibtida'il khalqi da kuma hadisin Abu Huraira waɗannan sahabbai eh, suna sun ba da labari kamar misali riwaya ta abu huraira yana cewa a kaza rasulullahi biyadi wata rana manzon Allah ya kama hannuna faƙada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai khalaqa Allahu azza wa jalla turbata yawm sabti ranar asabar ne Allah ya halicci turbaya wa khalaqa fiha al-jibala ahadi ranar lahadi ya halicci duwatsu wa khalaqa Shadara shajara yawm ranar litinin Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci itatuwa wa khalaqal makruha yawma salasa a yawma salasa ranar talata Allah ya halicci abubuwa marasa kyau al makruh duk abin da rai bai so ranar talata wa khalaqan nura yawmal amma ranar laraba Allah ya halicci haske kaga ya gwada cewa halittun an gabatar da su kafin haske ya zo daga baya wa bassa fi haddawa yawmal khamis ranar alhamis Allah ya warwatsa dabbobi a kan duniya wa khalaqa adam alaihi salam ba'da da asr min yawm sai ranar juma'a bayan sallar la'asar kafin Allah ya halicci annabi adam fi akhir al-khalqi annabi sallallahu alaihi wasallam ce a ƙarshen halittu kaf dan adam ya yazo kaga kenan har kudaje sauro komi an gama kafin dan adam ya zo daga baya wato wannan yana gwada maka Allah ya gama shirya duniya kafin ya halicci dan adam shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karfafa a ƙarshen wannan hadisi da ta'ukidar. yana cewa ba'da al asr min yawm al-jum'a dan ya tabbatar mana annabi adam ya zo a ƙarshe ne a ƙarshen ma ai ranar juma'a ita ce ƙarshen mako tunda an fara da asabar to tunda an ce ranar juma'a ai an san annabi adam ƙarshe ne ko amma duk da aka sai manzon Allah ya ce ba'dal asri kaga taukidi ne a ranar juma'a ma bayan la'asar taukidi na biyu yace fi akhiril khalqi annabi adam yana cikin ƙarshen halittu na uku annabi yace fi akhiri sa'atin min sa'atil juma'a a sa'ar ƙarshe daga cikin sa'o'i na ranar juma'a manzon Allah ce fi ma bainal asr ila al tsakanin la'asar da zuwa faduwar rana wannan lokaci ne Allah ya gama halittar annabi adam alaihi salam kun ga ya nuna cewa duhu ya fara kafin haske haske sai ranar laraba Allah madaukaki ya halice shi wannan hadisi ya zo riwaya ta Abdullahi bin Abbas Abu Huraira Abdullahi bin Umar duk sun kawo in ka duba sahihu Ibn Hibban kitabu tarihi babu bad'il khalqi hadisi na 6295 yana al-mustadrak al-imam al ah, hakim hadisi na 3925 da sahihu sunan eh, sahihu Ibn Khuzaimah sahihu ibn kuzaima kitabu juma'a juma'u abwabu fadlil juma'a hadisi na 1640 har riyazu salihina in ka duba zaka gani hadisi na 1863 da yana silsilatu sahiha hadisi na 1833 kaga ya nuna cewar Allah subhanahu wa yadda ya tsara kalmomin alqur'ani haka ya tabbata a halittarsa babu bambanci ja'ala zulumati haka manzon Allah ya bayyana yanda tsarin halittar Allah ta kasance Allah ya saka dufai ya kawo haske to anan tambayar ita ce yaya limaza afrada Allahu an-nura wa jama'a zulmat me yasa Allah yace haske guda ɗaya amma dufai da yawa me yasa ibn al-qayyim al-jawziya ya bada amsa a littafin sa tariqul hijratayn tariqul hijratayn shafin 277 yana cewa ka'idatun sharifa akwai wata ka'ida mai daraja wacce ya kamata mutane su sani akwai wata ka'ida muhimmiya wacce ya kamata mutane su sani annasu kisman mutane kashi biyu ne su mutane su ‘yan adam kashi biyu ne yana cewa wannan ka'ida ce da ya kamata kowa ya sani ah, mutane kashi biyu ne aliyatun wa a safala akwai masu ɗaukaka akwai makaskanta akwai mutane da ke da ɗaukaka akwai makaskanta makaskanta ɗin wajen Allah ne subhanahu wa ta'ala ba wai wajen mutane ba idan aka ce akwai ‘yan adam masu ɗaukaka ana nufin a wajen Allah akwai ‘yan adam makaskanta ana nufin a wajen Allah kashi biyu ne wannan ka'ida ce da ya kamata kowa ya sani waye wanda yake maɗaukaki shine man arafa tariqa ila rabbih mai tsaukaka a wajen Allah shine wanda ya san hanyar da za ta kai shi ga Allah idan ka san hanyar da za ta kai ka ga Allah sannan ko ba wai sanin ba salaka qasidan al-wusula ilayhi ka shiga hanyar da nufin ka isa ta kai ka zuwa ga Allah wa hadha huwa al ala rabbih ibnu qayyim yace to wannan shine mai daraja a wajen Allah eh, duk yan adam waye ke da daraja a wajen Allah shine wanda ya iya sanin hanyar da za ta kai shi ga Allah kuma ya shiga wannan hanya to wannan ke da kima shike da daraja shike da martaba a wajen mahaliccinsa Allah ka ba mu wannan sifa yace wa safala amma makaskanta fa suwaye makaskanta wajen Allah man lam ya'rifu tariqa ila rabbih wa lam yata'arrafa bai san hanyar da za ta kai shi ga Allah ba bai ma yi kokarin ya nemi sanin ba baya ma cikin tunaninsa wa huwa al-la'imul ladhi Allah ta'ala anhu fi suratul hajj wannan shine wato makaskanci wanda Allah ya magana a kansa a suratul hajj aya ta 18 yana cewa alam tara anna Allah yasjudu lahu ma fis samawati wa fil ardi alamu man alam tara alam tara ألم ترى أن الله يسجد له الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض الله يتشمع النبي صلى الله عليه وسلم ashe baka gani ba waɗanda ke cikin sammai da ƙasa suna sujuda ga Allah والشمس Rana da wata, وتا والنجوم دا توراري والجبال دا دواسو والشجر دا إتاتوا والدواب دا دبوبي sai aka ce wa minan nasi da wasu mutane da yawa don ba duka bane ba duka mutane ke wa Allah sujuda ba amma sauran fa Allah ya ce duka ne sammai ƙasa rana wata duwatsu taurari itatuwa duk wata dabba da ka sani ta nema Allah sujuda amma da aka zo kan dan adam sai aka ce wa kasirun minan nasi da ma mutane da yawa akwai wanda suke wa Allah sujuda sai ce amma wa kasirun haqqa alaihimul azab alaihil azab da yawa daga cikin mutane alkawarin azabar Allah ta riga ta waje ba a kansu saboda haka ba za su iya sujuda ga Allah ba mutumin da bai yi sujuda ga Allah ba shi ne ya samu wannan siffa da Allah ya kawo ta a ƙarshen suran a ƙarshen wannan aya ta goma sha takwas ta suratul hajji wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim wanda Allah ya wulakanta babu mai daraja shi wanda Allah ya kaskanta babu mai ɗaukaka shi inna Allah ya fa'alu ma yasha sannan Allah yana aikata abin da ya ga dama kaga ya tabbata cewa mai iya ƙoƙarin ya san hanyar da za ta kai shi ga Allah ya bauta ma Allah wannan shike da daraja wajen Allah wanda baya neman sani wannan babu shakka makaskanci ne wulakantacce ne mara kima ne a wajen Allah wanda shine abin da ayar alqur'ani ta tabbatar don haka yasa ibn qayyim yace mutane kashi biyu ne sai yace to idan kuma kana so ka san hanyar da za ta kai ga Allah din wa tariqu ila Allah fil haqiqa wahid hanyar da take kai mutane zuwa ga Allah guda ɗaya ce in ibn qayyim jawziya at-tariqu ila Allah fil haqiqa wahidun hanyar da take kai mutane zuwa ga Allah hakika guda ɗaya ce la ta ta'addad ba ta da yawa hanya ɗaya ce kuma tana da nutsuwa a rai duk wanda ya shige ta sai ya samu nutsuwa idan kuwa ka kuskure ta to za ka zauna cikin shakka shi yasa manzon Allah yake cewa da ma ya ribuka? ila ma la ribuka? ita gaskiya ba a shakkanta ko kaɗan don guda ɗaya ce وهو صراطه المستقيم الذي نصبه موصلا لمن سلكه إليه wannan shi ake kira as-siratal mustaqim tafarki madaidaici wanda muke ta roƙon Allah ya dora mu akai a suratul fatiha muna ta roƙon Allah ya dora mu akai hanya guda ce wanda ya faɗa mana a cikin wannan suraka ta al yana cewa wa anna hadha sirati mustaqim fattabi'uhu تتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به kaga wanda Allah da kansa ya faɗi cewa hanyar da za ta kai ka gare shi guda ɗaya ce ya ce wa anna hadha sirati mustaqim wannan hanyar tawa guda ɗaya ce madaidaiciya saboda haka sai Allah ya kira mu yake fattabi'uhu ku bi wannan hanya guda ɗaya ce ko sai ce wala tattabi'u subula amma kar ku bi wasu hanyoyi fatafarraqa bikum an sabilihi za su raba ku da hanyarsa zalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun don haka ibnu al-qayyim yace fa wahada sabilahu Allah ya tabbatar da cewa hanyar da take isa gare shi guda ɗaya ce li'annahu fi nafsihi wahidun saboda shi kansa Allah guda ɗaya ne Allah ɗaya ne shi kansa ɗaya ne la ta'addud fihi babu yawaita a tare da Allah tunda Allah ɗaya ne hanyar da za ta kai ɗan adam ga Allah ma guda ɗaya ce hanya ɗaya ce wacce za ta kai ka ga Allah subhanahu wata'ala amma da aka zo maganar hanyoyi fa sai Allah madaukake ce wala tattabi'u subula kar ku bi wasu hanyoyi kaga jama'a subul hanyoyi suna da yawa almukhalafa waɗanda suka saba mu hanyarsa wannan suna da yawa li'anna kasiratu muta'addida suna da yawan gaske ba su kirguwa shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta mu sahabbai wannan aya sai da ya ja musu layi inna nabiy sallallahu alaihi wasallam khatta khattan sai da ya ja layi guda daya sannan wa khatta an yamini zalika khattan wa an shimalihi khatta ta damar wannan layi ɗayan sai aka yi ta zane aka ta hagu ma aka yi ta zane amma dai na tsakiyan guda ɗaya ne sun makala sannan sai manzon Allah ya karanta musu wannan aya ta ɗari da hamsin da uku ta suratul an'am haza sabilullah in ji manzon Allah yana gaya musu habbai wannan na tsakiyan guda ɗayan nan ita ce hanyar Allah sai ya ce siratullahil mustaqim ita ce hanyar Allah madaidaiciya sai ya ce wa hadhihi subul hanyoyin da na zana dama da hagu ala kulli sabilin minha shaytanun yad'u ilai kowace hanya akwai shaidani da yake kanta yana kiran jama'a zuwa gare zuwa gare ta saboda haka hanyoyi waɗanda ba na gaskiya ba suna nan bila adadi shi yasa yace kasiratu muta'addida amma hanyar da za ta kai ka ga Allah guda ɗaya ne sannan sai manzon Allah ya karanta wannan aya wa anna hadha sirati mustaqima Allah subhanahu ta'ala ya ce wannan hanyar tawa guda ɗaya ce madaidaiciya fattabi'uhu sai ku bi ta wala tattabi'u subula kada ku bi wasu hanyoyi fa tafarraqa bikum an sabilihi yace saboda haka kana iya fahimta cewa hanya guda take kai mutum ga Allah amma hanyoyin hanyoyin shedanci da kafirci suna da yawa Hanyoyin na shedanci hanyoyi na kafirci al-mukhalafa suna da yawa li'annaha kasiratun muta'addida to haka inda za ka koma suratul baqara aya ta 257 nan ma Allah madaukake yana misali sai ya kawo alamar cewa shari'a guda ɗaya ce Allahu waliyul ladina amanu Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur والذين كفروا Qayyim ya ce to in ka koma ga suratul Baqara aya ta 257 nan ma Allah madaukaki yayi magana akan cewa duhu ba ɗaya bane duffai suna da yawa haske guda ne amma abin da zai gwada maka fassaran Al-Hasan al-Basri ta dace da ainihin yadda nassin al ya yazo domin Al-Hasan al-Basri yana cewa abinda Allah ke nufi da cewa ya saka alhamdulillahi alladhi khalaqa samawati wal arda wa adh-dhulumati wan-nur Allah ya saka dufai da haske ba wai hasken da kake gani na ido kawai bane la Allah subhanahu ta'ala yana nufin hasken imani da duhun kafirci an saka hasken imani a duniya an saka duhun kafirci a duniya wato wajibi ne dan adam ya san da cewar a nan duniya akwai abubuwa guda biyu din nan kuma Allah ya saka su kafirci da kake gani a duniya da sanin Allah yake da sanin Allah yake shi yasa yake ja'alat zulumati wan nur Allah shi ya sa duffai da yawa ya saka haske guda saboda ya baka zaɓi. Allah subhanahu wa ta'ala ya baka ɗan adam kai ka zaɓa wa kanka, kaga wannan shine adalci. Allah bai tilasta ka kai wani abu ba. Abinda zai gwada maka cewa duhu da ake magana kafirci ne ba wai ainihin duhu da ido ke gani ba, shine wannan aya ta 257 ta suratul Baqara Allahu waliyu lazina amanu Allah shine mai jibintar waɗanda suka yi imani yukhrijuhum minaz zulumati ila nur Allah shi yake fitar da masu imani daga dufai zuwa ga haske ashe kaga ba duhun da ido ke gani bane duhu ne na batini Allah yana fitar da mai imani daga duhun batini zuwa ga haske na imani shi yasa yace a ƙarshe walladina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nuri ila adh-dhulumati ulaika ashabun nar hum fiha khalidun to shine ibnu qayyim yace fa wahada an-nur kaga anan aya ta 257 Allah ya nuna cewa haske guda ɗaya ce alladhi huwa sabiluhu wanda hasken nan wato shine tafarkin da ke kai mutum zuwa ga Allah wanda yake fassara ma aya ta 153 ta suratul an'am wa anna hadha sirati mustaqiman kaga yana ma'anar ja'alan ja'alan nura wanda wannan annuru din da Allah yake shiryar da masu imani kamar yadda ya faɗa a suratul baqara Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila nur da aka ce ila nur ila siratil lahil mustaqim ana nufin Allah shi yake fitar da masu imani daga duffai zuwa ga tafarkin da za ta kai su gare shi. Saboda haka, in ana maganar akan Allah ya saka duffai da haske, ana nufin Allah ya saka hanyoyin bata da yawa a duniya, wajen Allah nura kuma Allah ya saka haske na imani, haske guda ɗaya ne, haske guda ɗaya ne, saboda hanyar Allah guda ɗaya ce. Saboda haka sai Ibn Qayyim Jawziya yace fa wahadan nura allazi huwa sabiluhu hanyar da za ta kai mutum ga Allah Allah ya batta a matsayin guda ɗaya ce kuma duk inda ta natsu a rai duk inda mutum ya shiga wannan hanya sai zuciyarsa ta samu nutsuwa wannan shi ne ka'ida saboda halittar ɗan adam Allah ya yi ta ne kamar magnet halittar ɗan adam Allah ya yi ta ne kamar magnet duk inda ta ga gaskiya ne ma take ta kama ko da rai bai so shi sa manzon Allah yake cewa albirru an fil qalbi wasu ma'annat ilaihin nafsu aikin kwarai addinin kirki gaskiya ita ce abin da rai ya natsu da ita zuciya hankali ya kwanta da shi wannan ne gaskiya amma idan ba addinin kwarai ba ne fa zai ta ma wasu wasi ka yi riko da abu amma ina ka kasa samun nutsuwa ka rike abin ka ɗauka gaskiya ne amma yake nutsuwa ka tafi wajen wannan malami ya yi ma duk irin bayanin da zai yi da tawili ina wanzu Allah ya ce wa in aftakan nasu wa aftauka mutane sun yi ta baka fatawa amma shakkan nan ta ki fita manzo Allah ya ce ka bar wannan abin ba gaskiya bane kaga ya nuna cewa hanya guda take kai mutane ga Allah kuma ita wannan hanya Allah subhanahu wata'ala ya kira ta da suna haske sai ibn al-qayyim ya ce wa man fahima haza wanda ya fahimci wannan fahima sirra fi Ifradin nuri wa jam'i zulumati in dai ka fahimci wannan bayani to ba sai wani ya fassara maka aya ta farko ta suratul an'am ba in ji ibn al-qayyim al-jawziya alhamdulillahi allazi khalaqa as-samawati wal arda godiya ta tabbata ga Allah wanda ya halicci samai da ƙasa wa ja'ala zulumati wan nur Allah ya saka dufai da haske inda ka fahimci wannan bayani ba sai an fassara ba me ake nufi da dufai me ake nufi da haske ba ba sai an fassara ma ba ka riga ka gane ma'a anna fihi sirran alqaf min hadha يعرفه من يعرف منبع النور ومن أين فاض وأن ماذا حصل وأن أصله كله واحد وأن الظلمات فهي متعددة haske guda ɗaya ne ita ce hanyar da take kai mutum ga Allah subhanahu wa ta'ala amma duhu fa yana da yawa bi ta'addudil hujubil muktabiya alaha wa hiya kasiratun jiddan yana cewa wato hanyoyin bata suna da yawan gaske hanyoyin ɓata suna da yawan gaske shi yasa Allah subhanahu wataala bai faɗi adadin su ba illa kawai yana cewa wala tattabi'u subula kaga an bashi a matsayin jam'i kar ku bi wasu hanyoyi duk wata hanyar da ta bata Allah hanyar banza ce saboda ka barin ta shehi dacewa Allah ya samu gani malamai suna cewa kamar yadda ibnu Kasir yayi magana littafinsa tafsiri yana magana akan wannan ce wani hada wa hada Allah ta'ala lafzan wa jama'a zulumati wannan dalili sa Allah madaukaki ya kadaita lafazin annur amma da yazo magana akan az-zulumati duhu fa sai ya kawo shi a lafazin jam'i haske ya zo da lafazin lafazin wato al-mufrad wa hada ta'ala lafzan nuri wa jama'a zulumati li'anna al-haqqa wahidun saboda ita gaskiya guda ɗaya ce wal kufra adnasun amma kafirci fa jinsi jinsi iri iri ibnu kasir ya ce kullu ha duk wata hanya in dai ba ta Allah ba ce hanyar banza ce kuma ba su kirguwa suna da ɗimbin yawa don haka yasa Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani wurare da yawa in ya tashi magana akan bata sai ya ce az-zulumat amma ya tashi magana akan shiriya sai ya ce an haske daya dubbai da yawa misali suratul al'am ayat ta 153 yace awa man kana maitan fa ahyayna man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas yamshi bihi fil nas kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha كذلك زين للكافر إذا ما كانوا يعملون ودن بياني ابن القيم الجوزية يدشي دا بياني دا ابن كثير التفسير سا يدشي دا بياني دا عبد الرحمن بن ناصر السعدي هي تفسير ستيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان شافي ندري بيدك ومشافي فرد النور لأنه طريق واحد jama'a zulumat bi itibari anwa'iha me yasa aka ce haske guda duhu kuma fa aka ce duffai ja'ala zulumati Allah ya saka duffai wato duhu da yawa wan nura amma sai saka haske guda me yasa malamai duk suna cewa saboda me saboda hanya da ta za ta kai bawa ga Allah guda ɗaya ce amma hanyoyi da suke raba mutum da Allah suna da ɗimbin yawa hanyoyi waɗanda suke raba mutum da Allah suna da ɗimbin yawa jam'in da aka yi mazulumat malamai suna cewa duhu guda uku ne duhu guda uku ne wanda shine gaya na duk bayanin da malaman sunna suka yi ah, na farko zulmatu eh, kufuri wanda duk yake tare da kafirci yana da duhu yana tare da duhu sannan zulmatul jahali wanda yake tare da jahilci yana tare da duhu sannan na uku zulmatul fiski wanda yake tare da fasikanci yana tare da duhu waɗannan su ne sa ake jam'i na duhu a ce masu a Zulmat dufai kafirci jahilci fasikanci kafirci da zalunci da fasikanci da jahilci idan aka ce kafirci da jahilci Allah ya haɗa su cikin wannan aya ta 153 ta suratul an'am awa man kana maitan fa hayainahu waja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi wanda ya zama matacce ne muka raya shi kafiri kenan duk wanda kafiri matacce ne idan aka ce kafiri ya musulunta to ya samu rai saboda da matacce ne ba a lissafi da shi illa kawai in ya mutu ya zama gungumen wuta jahannama saboda ka ba a lissafi da shi amma idan aka ce kafiri ya musulunta to lokacin fa ya samu rai saboda yanzu ya shiga cikin sahun bayin Allah cikin sahun halittun Allah waɗanda suke sujuda ma Allah sai ka musulunta kake zama cikin bayin Allah in baka cikin baka musulunta baka cikin musulmai ba a lissafi da kai shi sa Allah ke ba da misali da wannan na biyu shi ma jahili misalin sama tacce ne saboda idan mutum yana tare da jahilci yana ma iya kashe kansa bai sani ba Allah ya sa mun gane saboda yi sa malamin ke cewa wannan aya ta hada nau'in duhu guda biyu awa man kana maitan fa hayainahu waja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman masaluhu fi zulumati kaga maganar ta sake dawowa a jam'i da Allah madaukake yace mun bashi haske hasken guda ɗaya ne ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi amma idan baka samu wannan haske ba ba fa sai Allah ya ce kamar masaluhu fi zulumati kamar misalin wanda ke cikin duffai da yawa laisa bi kharijin minha ba zai hita daga cikin su ba kadhalika zuyina lil kafirina ma kanu ya'malun anan Allah subhanahu wata'ala ya sake kawo kalma ta dufai, ja'ala zulumati wan nur farkon suratul an'am aya ta 153 ya sake kawo misali da an-nur da kuma az-zulumat saboda haka malamai suke cewa idan ana maganar an saka dufai a duniya abubuwa uku din nan ne duhu nawa aka sa a duniya duhu uku ne kafirci jahilci fasikanci duk wani irin duhu da ka ɗauko baya wucewa ƙarƙashin wannan waɗannan guda uku ɗin saboda kafircin ai ba guda ɗaya bane kamar yadda ibnu kasir ya faɗa ne yana nan a jinasun kasira kafirci jinsinsa yana da yawa su haka nan kuma in ka dawo ga fasikanci fa fasikanci ma jinsin sa yana da yawa sannan sai ibnu kasir ya ce wa kulluha batila duk wani abin da baya kan shiriyar Allah to babu shakka shirme ne ko mai kyansa a ido saboda haka Allah madaukaki ya hada su yake cewa wanda ke tare da jahilci da wanda ke tare da kafirci da wanda ke tare da fasikanci ba sa kama da mutumin da ya samu shiriyar Allah subhanahu wa ta'ala. idan ka dawo ga ainihin fasikanci fa shine wanda ya zo a hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yarda wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal mu'mina idza aznaba zamban shi mu'mini idan ya aikata wani laifi kanat nuqtatun sauda'u fi qalbihi wannan zulumi da ya aikata wata bakar alama ce ake samai a zuciya kaga an shiga bayanin abinda ake nufi da az-zulumatu duhu idan aka ce an samar bakar alama a zuciyarsa zuciyarsa an samu launi na baki yana daga jinsi na abin da Allah yake kira az-zulmat shi yasa malamai suke cewa fasikanci shine nau'i na biyu daga cikin nau'uka uku wato na duhu da Allah madaukake ya sa a duniya fa in bai idan mutum ya tuba daga wannan zunubin da ya aikata wa naza'a kuma ya daina saboda ka'idan tuba kenan idan mutum ya aikata laifi Allah yana ɗiga mar wata bakar alama na duhu a zuciyarsa idan ya tuba ya bar wannan abin gafara ya nemi gafaran Allah saqula minha qalbuhu zuciyarsa za ta samu za a mata polish za a goge ta ta koma kamar ba a taɓa samun laifi ba saboda haka tuba take kankarewa mutum laifi kowane iri wa in zada zadat idan mutum bai tuban ba ya sake aikata wani laifi wannan bakar alama daɗa ƙaruwa za ta yi hatta ya alaka biha qalbuhu har sai an waye gari wannan bakin alaman ya mamaye zuciyar dan adam shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa zalika ranul ladzi zakara Allah ta'ala fi kitabihi wannan shine tsatsar da Allah ya magana a cikin suratul mutaffifin kalla bal rana ala qulubihim ala qulubihim ma dalilin samuwar wannan tsatsa Allah subhanahu wata'ala ya ce ma kanu tubuna saboda abin da suke aikatawa inda suka kasance suna aikatawa wannan ya jawo zukatansu suka yi tsatsa wannan fasara da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma ita wannan aya tara sahihu sunan ibn majah hadisi na 3422 da kuma sahihu targhib hadisi na 1620 kaga kenan duhu kashi uku ne zulmatul jahli wal kufri wal ma'asi duhun kafirci duhun jahilci da duhun sabon Allah duhun jahilci duhun kafirci sannan duhun sabon Allah amma idan aka dawo ga haske fa ba a cewa haske uku ne sai dai a ce nurul ilmi nurul imani nurul istiqama Ka gani haske guda ɗaya ne ko a ce wane ya musulunta sai a ce ya samu hasken imani wane ai malami na cewa ya samu hasken ilimi wani ai shirye ne a ce ya samu haske na al Ka kaga yadda duk za a siffanta wanda ya rike shiriya a ce yana tare da haske amma idan za a siffanta wanda ya bace fa sai an kawo kalmar duhu an haɗa da ita zulmatul jahali zulmatul kufuri, zulmatul ma'asi wanda kana son ka samu bayani mai yawa akan shi ka nemi tafsirin ibnu kasir da sittin shafi uku, tafsirin al-imam tabari jami'ul bayan an ta'wil ayatul qur'an mujallal na goma sha biyu shafin tamanin da takwas da littafin ibnul qayyim jauziya madarijus salikin yana mujallal na uku shafi na ɗari biyu da hamsin da takwas da tafsirin ibn nasir sa'adi taysirul karim rahman fi tafsir kalamil mannan shafin ɗari biyar da goma sha bakwai wannan ita ce fassarar da malaman sunna suke ma waɗannan kalmomi da suka zo a aya ta farko ta suratul an'am ja'ala zulumati wan nur me ake nufi da az-zulumat dufai duhu uku ne malamai ke magana akwai duhun kafirci duhun fasikanci sannan kuma da duhun jahilci saboda jahilci shi kansa duhu ne idan aka zo maganar haske fa haske guda ɗaya ne to sai dai akwai mushkila nan idan aka ce waja'ala zulumati wan nur Allah ya saka dufai da haske ya saka su a duniya wannan haske sannan kuma muka koma suratul nur nan ma Allah yake mana bayani akan haske yake cewa Allahu nuru samawati wal ardi Allahu المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من waɗanda suka samu mushkila game da haɗa waɗannan ayoyin kashi farkon suratul an'am Allah madaukaki ya ce alhamdulillahi allazi khalaqa as-samawati wal arda wa adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun godiya ta tabbata ga Allah wanda ya halicci sammai da ƙasa ya saka duffai da haske Allah shi ya saka haske a nan duniya fassarar mafi yawan malaman tafsiri suna cewa duhun da ake magana akan shine duhu na zahiri sannan haske da ake magana akai shine haske na zahiri shi a suratul nur aya ta 35 Allah madaukake ce Allahu nuru samawati wal ard Allah shine hasken sammai da ƙasa ta anan ya ka samu mushkila Allah shine hasken sammai da ƙasa to kuma Allah madaukaki ya ce ja'ala zulumati wan nur ba'da khalqi samawati wal ardi bayan halittan sammai da ƙasa Allah sai ya saka duhu da haske ya saka duhu da haske to shin wannan hasken wanda ke cikin sammai shin haske ne na zatin Allah kenan sai ka samu mushkila wanda akan haka malamai suka yi rubuce-rubuce da dama saboda su bambanta maka tsakanin hasken da Allah madaukake ya faɗa a farkon suratul lana'am da kuma hasken da ake magana a kansa a suratul nur daga cikin waɗanda suka yi magana wajen bambanta nau'ukan haske na Allah subhanahu wataala babu kamar Ibn al-qayyim jawziya wanda ya rasu hijira na da shekara 751 wato shekarunsa 684 rabuwansa da duniya a yau rahimahullahu ta'ala wannan malami kowane littafi ya rubuta in ka karanta sai ka karu da shi saboda tsananin binciken da Allah ke ya shi, yana da tsananin bincike kuma Allah ya ba shi dacewa da gaskiya saboda duk binciken da Ibn Qayyim al-Jawziya yayi insha Allah malamin da ya biyo bayansa sai ya yaba mar akan aikin da ya aikata hatta makiya suna yaba masa akwai littafin da ya rubuta wanda ake kiransa as-sawa'iqul mursalati ala al-jahmiyyati wal mu'attila wannan littafin yana da muhimmanci akwai muktasar dinsa in ka duba shafi mujallar na farko shafi na 420 yayi magana mai tsawo kuma maganar muhimmiya dangane da abubuwan da ya kamata mu sani game da hasken zatin Allah hasken zatin Allah yana buƙatar musulmi ya samu fahimta a kansa idan aka ce zatin Allah ana nufin ainihin Allah shi kansa Allah shi ne zati idan aka ce zatin Allah ana nufin shi kansa Allah yana da haske to wannan haske akwai bukatar ka san yaya yake bisa ga hujjojin Alƙur'ani da kuma hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa na daya inna nura ja'a fi asma'ihi ta'ala daga cikin sunayen Allah madaukaki akwai annuru wato shi da haske shi yasa kaga aka samu wannan aya Allahu nuru samawati wal arda ko malamai yana cewa wa hadha ismu mimma talaqqathu al ummatu bil qabul wa asbatuhu fi asma'ihi al husna wannan suna na Allah madaukake da ake cewa annuru Allah haske ne yana daga cikin sunayen Allah waɗanda al'umma suka karɓa baki ɗaya musulmai gaba ɗaya sun yarda cewa daga cikin sunayen Allah akwai annur saboda haka annur haske yana cikin sunayen Allah kyawawa ya zo cikin hadisin Abu Huraira wanda al-Imam Tirmidhi al-Imam Nasa'i suka ruwaito walam yunkirhu ahadun min as-salafi ba a taba samun wani malami daga sahabbai tabi'ai tabi'u, tabi'ina daga cikin magabata na kwarai wanda ya musanta wannan sunan na Allah cewa Allah yana da suna annur ba a taba samu ba wala ahadun min a'immati ahli sunna ba taɓa samun wani daga cikin malaman sunna wanda ya gardama game da sunan Allah annuru ba sai ce to tunda ya tabbata ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa daga cikin sunayen Allah akwai annur ya zo cikin ayoyin alqur'ani daga cikin sunayen Allah akwai annur mahallun an yusammiya nafsahu nura wa laysa lahu nurun ba zai taɓa a ce Allah ya kira kansa da suna haske sannan kuma a ce Allah bai da haske ai kaga ba zai yi ba ba zai yi a ce me haske ba shi da haske ba wala sifatun nuri sabitatu lahu inda a ce Allah ba shi da hasken da siffar haske bata tabbata gare shi ba saboda ai samuwar wannan siffa gare shi shi yasa aka ba shi suna mai haske annur wato shine hasken ah, haske da ya zo cikin sunayensa kama anna mustahil in ka duba sauran siffofi na Allah subhanahu wa ta'ala ana cewa Allah aliman kadiran sami'an basira Allah masani ne Allah mai iko ne Allah mai ji ne Allah mai gani ne to an taɓa cewa mai gani bai gani an taɓa cewa mai ji amma bai ji an taɓa cewa mai iko sai dai kuma ba shi da iko an fi shi karfi an taɓa cewa yana da ilimi alhali mai ilimi alhali babu ilimin tare da shi saboda haka idan aka ce Allah haske ne babu shakka yana tare da haske wajibi ne musulmi yadda da wannan ba a taɓa jingina wata siffa ga Allah sannan ma'anar siffan ta ki tabbata ga Allah ba wato abin nufi idan ka je an siffanta Allah da wata siffa to ma'anar siffan ta tabbata ga Allah idan aka ce Allahu nuru samawati wal ardi Allah hasken sammai da ƙasa ma'anar haske ta tabbata ga Allah don haka Allah babu shakka daga cikin sunayensa akwai annur ya zo cikin hadisai ingantattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne musulmi ya da wannan yace na biyu game da zatin eh, wato haske na zatin Allah subhanahu wata'ala akwai lokacin da Abu Zar al-Ghifari yayi tambaya ga annabi anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lamma sa'alahu Abu Zar Abu Zar al-Ghifari ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam hal ra'aita rabbaka ya Muhammad ya Rasulullah ka ga mahaliccinka kuwa ka taɓa ganin shi qala sai manzo Allah yace nurun haske ne anna arahu taya zan ganshi. shi wannan yana cikin sahihu muslim kitabul iman hadisin 261 wannan hadisi guda kenan Abu Dharr al-Ghifari yayi tambaya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam hal ra'aita rabbaka shin ka ga mahaliccinka sai manzon Allah ya ce nurun haske ne kaga manzon Allah ya tabbatar da cewa Allah menene haske ne hadisi ne ingantacce nurun Allah haske ne sai ce anna arahu ta ya za a yi inganshi ko anna urahu inda yazo cikin wani lafazi wa fil hadisi anan shi wannan hadisi ibn al-qayyim yace yana da fahimta biyu da aka yi masa na daya ma'anarsa samma nurun abinda manzo Allah yake nufi ga Abu Zarri lokacin da ya tambaye shi hal ra'aita rabbaka shin ka ga mahaliccinka sai manzo Allah ya ce nurun ai haske haske anna urahu ta za a in ganshi shi fassaran farko da aka yi ma wannan hadisi shine samma nurun akwai wani haske da ya hana ni shi da abinda manzo Allah yake nufi wato hunaka nurun mana'ani ru'yatahu akwai hasken da ya hana ni in ga Allah ويدل على هذا المعنى قوله في, في لفظ الآخر في الحديث an samu lafazi kashi biyu na wannan hadis. in ka duba sahihu muslim a lafazi na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yace ra'aitu nuran naga haske a lafazi na farko yace nurun anna urahu a haske ne ta za a yi in ganshi nan ko yace naga haske to fa hadha an-nuru alladhi ra'ahu huwa alladhi hala bainahu wa bain zati hasken da annabi sallallahu alaihi ya gani wannan hasken shi ya hana shi ganin zatin Allah subhanahu ta'ala. don haka babu shakka cewa Allah haske ne ya tabbata cikin hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam ga hadisin Abu Huraira ina sunan Tirmidhi sunan Nasa'i ga hadisin Abu Zar al yana sahihu Muslim akwai hadisin Abu Musa ashari wanda manzon Allah yake cewa inna Allah la yanamu lalle Allah baya barci wala yanbaghi lahu an yanama baya kamata ga Allah yayi barci yukhfidu al-qista wa yarfa'uhu Allah yana sassan sauta sikeli kuma yana daga sikeli wato abin nufi a kowace rana Allah yana kaskanta wasu Allah yana daga wasu saboda a kowace rana Allah yana azurta wasu wasu kuma a talauta su Allah ya raya wasu wasu kuma ya kashe su Allah ya warkar da wasu wasu Allah ya sa musu cututtuka kaga kenan kowace rana Allah yana saukar da sikeli yana ɗagawa ana ɗaga sikelin wasu ana saukar da na wasu yurfa'u ilaihi amalul laili qabla amalin nahari ana ɗaga aikin da aka yi da daddare kafin aikin da aka yi da rana akai ma Allah subhanahu wata'ala wa amalun nahari qabla amalin laili a ɗauki aikin da aka yi da rana kafin dare ya zo akai ma Allah subhanahu wata'ala sai annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin abu musa ya ce hijabuhun nur shamakin allah haske ne kaga ya zo daidai da hadisin abu zar gifari abu zar gifari yana tambayar manzon allah kaga allah manzon allah ya ce haske ne anna arahu ta ya zan yi in ganshi fahimtar farko da malamai suka yi ma wannan magana wato shine akwai shamaki na haske wanda ya hana ni in ga zatin allah wannan bayani sai zo cikin hadisin Abu Musa al-Ash'ari hijabuhu nur shamakin Allah haske ne wato Allah yana da shamaki yana da shamaki yana da garkuwa abinda ya hana bawa ya ganshi wanda haske ne law kashafahu annabi sallallahu alaihi wasallam yace to da ya ya yaye wannan hasken da ya cire wannan shamakin la harakat subuhatu wajhi da kyallin fuskar Allah ba a ce hasken ba kyallin fuskar Allah da za ta babbake mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi duk abin da ganin Allah ya isa gare shi cikin halittunsa duk abin da ganin Allah ya isa gare shi cikin halittunsa wallahi zai babbake saboda kyallin fuskar Allah tabaraka wa ta'ala wato ya nuna cewar Allah madaukaki yana da shamaki wannan ya zo cikin hadisin Abu Musa al-Ash'ari yana sahihu Muslim hadisi ne ingantacce haka in ka duba takhriju sharhi tahawiya hadisi na hamsin da biyu, da kuma eh, hadisi na saba'in da ɗaya, haka in ka duba sahihu sunan ibn majah hadisi na dubu eh, hadisi na 161 hadisin abu musa al-ash'ari wannan hadisi ya tabbatar da cewa akwai shamaki wanda ke hana a ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan shamaki manzon Allah ya kira shi da cewa haske ne hijabuhun nur haske eh, shamakinsa haske ne to wannan hasken ku ji yadda annabi ya siffanta shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da dai a ce za a yaya wannan shamakin lauka shafahu da Allah zai cire shamaki ya zama tsakanin Allah zatin Allah da halittunsa babu shamaki la aharakat subuhatu wajhihi da kyallin fuskar Allah subhanahu wa ta'ala ya babbake mantaha ilaihi basarhu min khalqihi idan aka ce min khalqihi duk halittar Allah ba wai dan adam ba duk halittar Allah wanda idon ganin Allah ya isa gare shi to wannan halittar za ta babbake saboda me saboda karfin kyalli na fuskar Allah tabaraka wata'ala kaga ya nuna hasken hijab shine hasken shamaki daban ne sannan kuma akwai hasken Allah shi kansa daban ne wanda duk sun zo cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ma'ana na biyu shine annahu subhanahu wa ta'ala nurun shi kansa Allah haske ne saboda haka yasa Abu Zar al-Gifari da yake tambayar manzon Allah hal ra'aita rabbaka qala nurun annabi sallallahu alaihi wasallam yace haske ne sannan hadisin Abu Musa al-Ash'ari fa hijabuhu an-nur shamakin da yake hana mutum wato ganin zatin Allah haske ne sannan wannan shamaki yana da ƙarfi domin in ba dominsa ba yana bayanin ƙarfin hasken Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yace da kyallin fuskar Allah baraka wa ta'ala ta babbake wato ya ƙone dukkan abin da ganin sai isa gare shi fala ya ru'yatahu don haka ba zai yiwu a ga Allah ba li'anna nurahu allazi law kashafa hijaba anhu domin hasken Allah wanda da za a cire wannan shamaki lahtaraqat as-samawati wal ardu da sammai da ƙasa sun babbake sammai da ƙasa da sun babbake domin la'akari da lafazin da ya zo cikin hadisin abu musa ash'ari man taha ilaihi basaruhu min khalqihi min khalqihi daga dukkan halittunsa kaga kenan za ka samu amsa dukkan halittun Allah in ba dan wannan shamaki da yake tsakanin zatin Allah subhanahu wata'ala da halittunsa ba da ganin Allah yana isa ga kowace halittarsa wannan halitta za ta babbake idan an ce kowace halitta ga sama da ƙasa sun shiga ko saboda haka idan aka ce Allahu nuru samawati wal ardi shin wannan hasken na Allah ne a ba hasken Allah bane Allah ya sa mun wancan haske da manzon Allah ke bayani haske na Allah subhanahu ta'ala ba ma shi ba ana magana cewa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani wato shine haske na shamaki shine wanda manzon Allah ya gani haske na shamaki yadda ke cewa ra'aytu nura ibn al-qayyim jawziya yace fa hadha an-nur alladhi ra'ahu huwa alladhi hala bainahu wa bain ru'yati zati hasken da annabi ya gani na Allah shine hasken shamaki da ke hana bawa ya ga zatin Allah ba shi kansa Allah subhanahu ala ba to ana magana akan hasken Allah shi kansa don haka ya bada misali bayani na biyu yake cewa hasken fuskar Allah ƙyalli aka yi magana da subhatu subhatu shine kyalli kyalli na fuskar Allah ba a ce hasken ba duk wanda ya san kyalli ya san haske ya san da bambanci kyallin fuskar Allah ba hasken fuskar Allah ba idan ba domin wannan shamakin ba yana babbake sammai da ƙasa dukkan halittar Allah za ta kone to shi kenan idan aka ce Allahu nuru samawati wal ardi Allah shine hasken sammai da ƙasa hasken zaki ne la ba hasken zati bane kaga ka ba kanka amsa saboda hadisin da manzon Allah ya bayani game da ainihi haske na zatinsa akwai bambanci tsakanin wannan haske da ake magana a kansa na sammai da kasa yana cewa bayani na uku shine game da haske na zatin Allah subhanahu wataala bayanin Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas yayi kokari ya hada lafazi biyu da yazo cikin hadisin al-Imam Muslim din nan nurun anna arahu haske ne ta ya za a yi in gan shi ra'aitu nura wata riwaya manzo Allah yace na ga haske to sai Abdullahi bin Abbas yayi kokarin hada su sai yake cewa ra'a Muhammadun rabbahu ai Muhammadu ya ga mahaliccinsa Abdullahi bin Abbas sahabin manzo Allah ne saboda me me yasa Abdullahi bin Abbas yace annabi ya ga Allah saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me ra'aitu nuran na ga haske shi kuma Allah subhanahu wataala haske ne kamar yadda ya faɗa kamar yadda ya zo cikin wani lafazi na hadisin Abu Zar al-Gifari annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa nurun Allah haske ne to tunda ya ce ra'aitu nura na ga haske sai Abdullah bin Abbas ya ce magana ta kare annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah saboda Allah haske ne kuma ya ga haske shine nan take sai wani ya ce masa a bayan Allah ya faɗa a suratul an'am zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa rabbukum la ilaha illa hu khaliqu kulli shay'in fa'buduhu wa huwa ala kulli shay'in wakeel me yace a gaba لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لوكشن ده عبد الله بن عباس يباد ونم فتوى رأى محمد ربه عز وجل محمد يا جماعة للشمسة ننتاكي ونيشي مسا أليس الله تعالى يقول في سورة لنا kaga fa من na الله با وان دي فيش fi shi القرآن Abdullah bin Abbas yana cewa Annabi Muhammad ya ga Allah nan take wani ce masa to wannan magana ta kafa ta wannan anya ba ta karo da wancan aya la tudrikuhu al-absar gannai ba su cin masa wa huwa yudriku al-absar amma Allah yana cin gannai. idan ko Annabi ya ga Allah gani ya cin ma Allah gani ya cin ma Allah sai ce wai haka kai tonka zaka iza tajalla bi nurihi allazi huwa nuruhu maganar gani bai ganin Allah wato gani bai riskan Allah shine idan Allah ya kuranye da ainihin haskensa Allah zai huwa nuruhu wanda shine haskensa kaga yana magana cewa hasken guda biyu ne hasken Allah wanda ainihi haskensa ne wato yana nufin hasken zatin Allah subhanahu ta'ala ba hasken shamakin Allah subhanahu ta'ala ba kaga kenan Abdullahi bin Abbas shi kansa yana nufin annabi ya ga shamakin wato na shamakin hasken Allah subhanahu ta'ala ba wai ainihin zatin Allah madaukaki ba tunda shi kansa ya fassara da wannan fa akhbara anna al-absar la tudriku nafsa zatihi shi da ibnu qayyim yake cewa kaga abdullah bin abbas shi kansa ya yadda gani na dan adam ba zai iya dauka ba zai iya rizka na zatin Allah subhanahu ta'ala ba hatta gani na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda shi kansa gani ne don haka yasa Allah madaukaki ya haɗa wuri ya kalmar wuri guda la tudrikuhul absaru idan aka ce al dukkan gani gani ko na waye ba zai riski Allah tabaraka wa ta'ala ba wannan shine abin da Allah madaukaki ya faɗa ta tajalla bi nurihi alladhi huwa nuruhu fa hadha muwafiqun kaga wannan sai ya dace da abin da manzon Allah ya gaya ma abu zar gifari yana cewa nurun anna arahu haske ne ta ya za a yi in gani tunda ni gani ne da ni ni gani ne da ni ko Allah ya ce la tudrikul absar shi ko Allah haske ne sai ce ra'aitu nuran na dai ga haske to wani haske kenan zaka dauka ba haske na zatin Allah ba ya ga wani haske haske na shamakin Allah tabaraka wa ta'ala yanda zo cikin hadisin Abu Musa al-Ash'ari haka in ka duba littafin Ibn al-Qayyim al wanda ake kiransa ijtima'ul juyushil islamiyya kima littafi ne muhimmi uh, mujallar da farko shafi na 46 yana magana akan shin annabi ya ga Allah ko bai gani ba annabi sallallahu alaihi wasallam shin ya taɓa ganin Allah ko bai gan shi ba musamman tafiyarsa da yayi isra'i shine yake magana akan babban malamin hadisi da aka yi a zamanin da mai suna al Usman bin sa'idin addarimi darimi wanda ya shahara da suna addarimi ya rubuta littafi domin malaman farko sun rubuta littafi na raddi ga waɗanda ke samun matsala akan aƙida ya rubuta raddi a littafin sa yana cewa ijma'u sahabati ala annahu lam yara rabbahu lailatal mi'raji duk sahabban annabi Muhammad sun yi ittifaki kan cewa manzon Allah bai taɓa ganin Allah ba. Haka al'imamu darimi musamman ya rubuta littafi yana magana a kai, wa ba'abuhum istasna ibn Abbas na'am an samu malamai da suka zo daga baya suke cewa to banda Abdullahi ibn Abbas tun daga abin da Abdullahi Abbas yake faɗa cewa ai annabi ya ga Allah saboda me la'akari da lafazin da ya fito daga bakinsa yana cewa ra'aitu nuran ga haske. Manzon Allah ya tabbatar da cewa Allah haske ne. nurun saboda haka sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah tabaraka ta'ala amma sauran sahabban manzon Allah fa ina cewa ijma'u sahabati ala annahu lam yara rabbahu lailatal mi'raji banda Abdullah ibn Abbas dukkan sahabban manzon Allah sun daidaitu akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah ba anan saboda me saboda la'akari da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa da abin da shi kansa manzon Allah ya bayani akai in ka duba majmu'u fatawa mujallal na shida shafin ɗari biyar da bakwai zaka ga bayani da aka yi game da dalilai masu yawa waɗanda ke tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah tabaraka wa ta'ala da idanunsa ba wanda an samu ba shakka daga cikin sahabbai waɗanda ke ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa ganin Allah wato shine Abdullah bin Abbas in ka dawo ga malaman farko fa akwai kauli da aka samu na al-Imam Ahmad bin ah, bin Hanbal yani fi ihda riwayatayn yana cewa eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa ganin Allah amma dukkan su da sahabi Abdullah bin Abbas da al-Imam Ahmad bin Hanbal babu ɗaya daga cikin su wanda ya yadda da cewar manzon Allah ya ga Allah da idonsa saboda idan ana maganar ido ne ayar alkur'ani ta da wannan jayayya la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul da zaran ka ce manzon Allah ya ga Allah da ido kamar kare ta waccan ayar Allah ya sa mun gane to da dukkan malamai sun yarda cewar annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah da idanunsa ba bai ga Allah tabaraka wa ta'ala da idanunsa ba ko da waɗanda ke magana cewa ya ga Allah din Abdullah bin Abbas al-Imam Ahmad bin Hanbal saboda me saboda Allah ya kore yiwuwar ganinsa to sannan Ibn al-qayyim yayi magana akan mas'ala ta hudu yana cewa inna rabba subhanahu akhbara annahu lamma tajalla lil jabali wanda Allah ya bamu misali a cikin alqur'ani kenan ko tarihin annabi Musa alaihi salam an samu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ke bayani akai wanda Allah ya bada labari a suratul a'raf aya ta 143 walamma ja'a Musa limiqatina wa wa kallamahu rabbuhu qala rabbi adni anzur استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى سحقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين suratul araf aya ta 143 Allah madaukaki ya ba da labari na annabi Musa alaihi salam walamma jaa Musa limiqatina lokacin da annabi Musa alaihi salam ya taho wa'adi da yi da shi zai gana da Allah tabaraka wa ta'ala wa kallamahu rabbuhu yayi magana da Allah wato Allah mahalicci yayi magana da annabi Musa alaihi salam qala sai ya ce rabbi arini anzur ilayka ya Allah ka nuna min in mana ka nuna min in iya ka. kala sai ce lan tarani ba ka iya gani na lan tarani ba za ka taba gani ba walakin inzur ila jabali sai dai ka dubi dutsen nan fa in istakarra makanahu idan dutsen ya tabbata a wurin da yake fa tarani to za ka ganni ce za ka iya yanzu ba eh, fa ne ta yiwu nan duniya ta yiwu sai an je ma lahira ko da dutsen ya tabbata falamma tajalla rabbuhu lil jabali lokacin da Allah ya kuranye ma dutse to na fasara ta ahlus sunna babu kwaskwarima abinda ayi ta faɗa haka zaka fasara. falamma tajalla rabbuhu lil jabal lokacin da mahalicin annabi Musa ya kuranye ma dutse ja'alahu da sai ya shashi ne nikakke wa kharra Musa saika Musa ya faɗi ya suma falamma afaka lokacin da ya farfaɗo. kala sai ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka tubtu ilayka na tuba ya gane yayi kuskure ba sai an gaya marka yayi kuskure ba ya gane kuranka na tuba ya Allah nemar neman inganka lalle yanzu na gane kuskure ne ba zai yiwu ba wa ana awwalul mu'minina kuma ni ne na farkon masu imani da kai wannan guri a lokacin da a lokacin da Anas bin Malik yake karantar da wannan hadisi lokacin da yake karantar da wannan hadisi ga almajirinsa sabitu sai ya ɗauki in ji ibn qayyim jauziya ya ce a kada anasun bi tsarafi isba'ihi ala tsarafi khinsarihi anas bin malik sai ya kama saman yatsansa samar ƙaramar yatsa ya rike haka anas bin malik ya rike sahabin manzon Allah sai da ya rike saman ƙaramin yatsarsa sannan ya yi ishara falamma tajalla rabbuhu lil jabali kaga Anas yana ishara da yadda abin ya auku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da a ce bai karantar da Anas haka ba da bai yi ba saboda haka yasa lokacin da Anas ya karantar da almajirinsa shine Sabitu ya karantar da Sabitu shi kuma Sabitu da yazo yana karantar da Humaydun al-Tawil yana karantar da Humaydun al-Tawil almajirin tabi'i ne lokacin da yake karantar da shi shi ma zai fassara masa wannan aya sai rike wannan saman yatsa sai ce ma turidu ya abahu muhammad me kake nufi da ka rike yatsa kana so ka misilta mun girman hasken Allah da ya sauka ka dutse tambayar da yayi farafa asabitu ne da hu fa daraba sadrahu sai malami ya daga hannunsa ya bugi kirjinsa ya buga sosai sannan ya ce man anta ya humaidu kai waye sahabin manzon Allah yayi haka lokacin zai karantar da ni ni ma ina haka don in karantar da kai kaga yana gwada cewa sahabin manzon Allah da ya da ya san laifi ne da bai yi haka ba saboda haka tun da sahabi ya aikata haka ba laifi bane wato abin da Anas bin Malik yake nufi shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su ya nuna musu gwargwadon girman wato ainihin fadin ramin haske na Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya isa ga wannan dutse ne aka yi ishara da saman karamin yatsa shine manzo Allah ya masa habbai ishara da wannan yana cewa ma'lumun anna alladhi asara jabala idha ila hadha hali zuhuru hadha kadari, qadari min nuri zati la biwasita yana ana don haka in ka dawo ga fassarar aya shi Allah madaukaki mun riga mun sani yana da haske saboda hadisin Abu Zar Gifari nurun in ji manzon Allah sannan akwai shamaki wanda ke hana dan adam ya ga Allah wannan shamakin ma haske ne kaga haske biyu kenan ko shin a fassaran ayan nan wani haske ne ya zo kan dutse na shamaki ko na zatin Allah saboda ka koma ga zahirin aya falamma tajalla rabbuhu lil hasken zati ne lokacin da hasken zakin Allah ya kuranye mu dutse kaga ba ana maganar haske ne na ainihin shamaki ba shi yasa ibn al-qayyim ce, nuru zati lahu bila wasifa wannan hasken zatin Allah ne babu tsakatsaki bal tajalla rabbuhu lahu subhanahu Allah mai tsarki da ɗaukaka ya kuranye ma wannan dutse zatinsa domin da a ce wani haske ne ba Allah ba Allah ba zai faɗi haka ba ka dubi kalmar yadda ya faɗa falamma tajalla rabbuhu lil jabali falamma tajalla rabbuhu lil jabali lokacin da Allah mahaliccinsa ya kuranye ma wannan dutse ja'alahu daka sai mai shi ya zama nikake to anan mun samu wata hujja da za ta nuna maka za ta fassara maka idan aka ce Allahu nuru samawati wal ardi Allah shine hasken sammai da ƙasa idan aka ce ja'ala zulumati wan nur Allah ya saka haske ya saka dufai a cikin duniya wannan hasken na zatin Allah ne a'a Allah ya mun gane hasken zatin Allah da aka kuranye ma dutse me ya faru da dutsen ta ma yanzu babu haske halittu sun halaka halittu ba su halaka ba ga haske yana nan amma wannan hasken bai halaka halittun Allah subhanahu wata'ala ba kamar yadda ya zo cikin bayani da ya gabata da dai a ce babu wannan shamaki na haske to da kyallin fuskar Allah subhanahu wata'ala za ta babbake dukkan halittunsa matukar ganin Allah ya isa ga wannan halitta wanda shine yazo cikin hadisin manzon Allah kaga kenan tun da gashi yanzu akwai haske wannan haske ba na zatin Allah bane domin haccen zatin Allah ya kuranye ma dutse a zamanin annabi Musa me ya faru da wannan dutsen saboda kai da aka ce waje ala zulumati wan nur Allah ya saka dufai ya saka haske wannan haske da ake magana ba hasken zatin sa bane ana nufin haske ne na halittar Allah tabaraka wata'ala ah, akwai hadisin da ke tabbatar da cewa Allah da kansa wato yana daga cikin sunayensa akwai haske shine hadisin da ya tabbata a sahihul bukhari da kuma sahihu muslim hadisin abdullahi bin abbas wannan hadisi abdullahi bin abbas yana bayani wanda shine a hadisi daga cikin hadisai da aka samu tabbaci sahabbai sun furta kalman tahajjudi abdullahi bin abbas yana cewa idza qama min al-layli yatahajjadu idan manzon Allah ya miƙe cikin dare zai yi tahajjudi in ji Abdullah bin Abbas kaga sun san da wannan sallah kenan ko sahabban manzon Allah idan manzon Allah ya miƙe cikin dare zai yi tahajjudi hadisin yana sahihul bukhari yana sahihu muslim sai ga addu'an da manzon Allah yake fara yi wata addu'a doguwa Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu أنت ملك ولك الحمد لك لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك, ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت كما الله يتي لا إله غيرك وانا حديث هنا لتو ينا صحيح البخاري ينا صحيح مسلم وانا حديث هنا شكين هجوجي لسكي تبتد تشيوا haske yana cikin sunayen Allah saboda me saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce walakal hamdu anta nuru samawati wal ardi wa man fihinna Allah kai ne hasken sammai da ƙasa da abubuwan da ke cikinsu. kaga ya dace da abin da Allah madaukake faɗa a cikin suratul nur Allahu nuru samawaci wal ardi Allah shine hasken sammai da ƙasa ga hadisin manzon Allah anta nuru samawati wal ardi wa man fihinna to me ake nufi da wannan ana nufin cewa Allah shine mai haskakawa idan aka ce Allahu nuru samawati wal ardi fassararsa Allahu munawwiru samawati wal ardi Allah shine mai haskaka sammai da ƙasa wanda ita ce fassara ba wai ana nufin hasken da kake gani haske ne na zatin Allah ba wannan kuskure ne Allah ya sa mun gane saboda hadisai da dama da aka samu daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misali wannan hadisi na Abdullah bin Abbas akwai abubuwan da zamu yi la'akari da su abubuwa uku manzo Allah ya hada a cikin wannan addu'a yana cewa anta rabbus samawati wal ardi wa man fihinna anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihinna sannan anta nuru samawati wal ardi wa man fihinna an samu rububiyya da ƙayyumiya sannan da kalma ta annur an samu yani fa kaunuhu subhanahu rabban lahuma anta rabbus samawati wal ardi Allah kai ne mai renon halittun samai da ƙasa an ce wato shine kai ke tsayar da komi a samai da ƙasa babu abin da ke iya tsayuwa da kansa babu abin da ke zama independent babu shi komi ka gani Allah shi ke tsaye da shi duk abin da ka gani Allah shi ke tsaye da shi domin halittarka na'am kana iya cewa ai kai ke nemowa ka ci in ba dan ya tsara ba ka iyawa saboda haka rayuwar duniya ba ta yiwuwa sai Allah ya tsaye da ita shi yasa aka ce idan aka ce Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum idan aka ce alƙayyum yana ɗaukar ma'ana biyu na ɗaya Allah mai tsayuwa da kansa bai buƙatar kowa in ana maganar waye independent ne Allah shine wanda bai buƙatar komi wai dan ya tsaya da kansa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum da dai a ce na farko da na ƙarshe aljanu da mutane za mu haɗu mu kafirce ma Allah bai na Allah da komi da dai za mu haɗu mu bauta ma Allah ba mu amfanar da Allah da komi saboda me saboda Allah bai buƙatar komi dan ya tsayi da kansa bai buƙata babu wani abin da halittar Allah za ta yi ma Allah subhanahu wa ta'ala wadan ta taimaka ma Allah ya samu nasara cikin Sala, babu saboda ka idan ka ce alhayyul qayyum alqayyum Allah mai tsayuwa ne da kansa sannan alqayyum Allah mai tsayar da komi ne saboda hadisin nan na Abdullah ibn Abbas Allah shi ke tsaye da kome in Allah bai tsaye da kai ba baka iya tsayuwa baka iya tsayuwa saboda duk abin da kake yi akwai tallafi na Allah tabaraka wa gare ka in ma ta abincinka in ma ta mahallinka duk abin da kai zaka samu ba wato ka dogara ne da kanka ba ka dogara ne da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala don haka ibn al-qayyim jawziya yake cewa hada abubuwa uku nan a wuri guda shi yake fassara maka anta nuru samawati wal ardi idan aka ce anta rabbus samawati wal ardi kai ne mai renon sammai da ƙasa kaga Allah yana renon halittun sammai da ƙasa amma ba mu gani shi don haka idan aka ce anta qayyumus samawati wal ardi kai ke tsayar da halittun sammai da ƙasa Allah shi ke tsawainiyan tsaye da dukkan halitta amma ba mu gani shi idan aka ce an anta nurus samawati wal ardi kai ne mai haskaka sammai da ƙasa saboda kamar yadda rububiyya ta tabbata da ƙayyumiya haka nan kuma haskaka sammai da kasa shi ma yake tabbata wato Allah shi ne mai halittar haske na sammai da kasa ba wai hasken sammai da kasan zati ne na Allah tabaraka wa ta'ala wannan kuskure ne saboda waɗancan bayanai suka gabata za ka iya karo da abin da Allah ya faɗa baya Allah ya faɗa mana cewa lokacin da ya kuranye ma dutse me ya faru da dutsen kaga kenan haske na Allah inda a ce shine yanzu da babu sauran halitta saboda haka ba hakken zatin Allah bane shi yasa ibn qayyim jawziya yake cewa asa'tum zanna bi kalamillahi wa rasulihi haythu fahimtum anna haqiqata madlulihi annahu subhanahu huwa hadha an-nur al-waqi'u 'ala al-hitan wal-judran duk wanda ke tunanin hasken nan wanda muke gani a kan jikin kago wanda muke gani na rana wanda muke gani sama da ƙasa shine hasken zatin Allah wannan babu shakka yayi kuskuren fahimtar maganar Allah yayi kuskuren fahimtar maganar manzon Allah walaysa ma zakartu min an huwa nurun rabbi alqa'imu bi wannan haske na duniya ba shine haske na zatin Allah ba allazi huwa sifatuhu wanda ake magana siffar Allah idan ana maganan daga sunayen Allah akwai annur to wannan annur din siffa na zati na Allah tabaraka ta'ala ba hasken nan ba ne. me dalili saboda Allah ya ce laisa kamislihi shay'un babu abin da ke kama da Allah tabaraka ta'ala don haka idan aka ce Allah yana da haske sai aka ce kuma wannan haske na duniya yana daga hasken zatinsa babu shakka an yi kuskure saboda an kamanta zatin Allah da kuma halittar Allah wanda ya saba ma ka'ida ta sunayen Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa don haka annabi sallallahu alaihi wasallam idan yace anta nuru samawati wal ardi lam yafham minhu annahu huwa nurul munbasit ala hitan wal judran sahabbai ba su yi wannan fahimtan ba lokacin da manzon Allah yake cewa ya Allah kai ne hasken sammai da ƙasa sahabbai sun gane hasken Allah ba shi ne na wannan duniyar da muke gani ba sun riga sun sani shi yasa aka samu hadisan Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud yake cewa laisa inda rabbikum laylun wala naharun wajen Allah ba dare ba rana fa In ji Abdullah bin Mas'ud a wajen Allah babu dare ba rana saboda Allah haske ne me yake ma ishara yana karantar da kai inda a ce hasken nan da muke gani shine na Allah to ba zai yi wa samu duhu ba saboda kenan Allah ya janye shine duhu ya zo kun gane inda a ce wannan hasken shine na Allah to ba za a samu janye wa shi ba domin in ka ce hasken Allah ya janye to Allah baya gurin to wannan ku ya saba ma ka'ida ta tauhidi saboda haka Abdullah bin Mas'ud yake cewa laisa inda rabbikum laylun wala naharun babu dare babu yini wajen Allah tabaraka wa ta'ala babu shine ibnu qayyim yace fal qur'anu wa sunnatu wa aqwalu sahaba da alqur'ani da sunnar manzon Allah da maganganun sahabbai mutatabiqatun yuwafiqu ba'daha ba'dan suna tafiya daidai ma'ana guda suna dacewa da karantarwa akan abu guda akan hanya guda wa tusarrihu bil farqi alladhi bayna an-nuri alladhi huwa sifatuhu suna bambanta mana haske wanda ya tabbata siffan Allah wan nurin ladhi huwa khalqun min khalqihi sannan akwai haske wanda halittar Allah ce idan aka ce Allahu nuru samawati wal ard Allah shine mai haskaka samai da kasa idan aka ce ja'ala zulumati wan nur Allah ya saka duhu da haske a cikin sammai da ƙasa ana nufin ya halicci haske a cikin sammai da ƙasa ba haske na zatinsa ba sannan ya saka haske na imani a duniya ba wai ainihin haske na zatin Allah ta tabaraka wata'ala shine ake nufi ba walakin lamma wujida eh, fi rahmatihi miyar bi rahmatihi wa kama annahu la yumasilu fi sifatin min sifati khalqihi kamar yadda ba a kamanta Allah da wata siffa daga cikin siffofin halittunsa faka zalika nuruhu subhanahu haka hasken Allah yake shi ma ba a kamanta hasken Allah da da wani haske wanda ɗan adam ya taɓa sani ba a kamantawa domin ka'idar da ta zo cikin ayar alkurani laysa kamislihi shay'un babu abin da ke kama da Allah tabaraka wa ta'ala fa ayyu nurin min al-anwar eh, anwaril makhluqati idza zahara lil alam wa wajahahu aharakahu ibn al-qayyim yake cewa kai la'akari da abin da manzon Allah ya faɗa a hadisin Abu Musa al-Ash'ari yana cewa da dai a ce za a cire shamaki wanda ke hana a ga zatin Allah to da hasken fuskar Allah za ta babbake dukkan halittun Allah. To kaga kenan Ibn Qayyim ya yake cewa wani irin haske ne za a kwatanta da wannan hasken. Ya za a yi ka kwatanta hasken da duniya take da shi a yau da hasken zatin Allah ba su kwatantuwa. Wanda wancan misali ya ishe ka ka gane, duniyar gaba ɗaya za ta babbake saboda ƙarfi, saboda wato karfin haske na fuskar Allah tabaraka ta'ala idan aka ce duniya gaba ɗaya har da rana wanda rana ita ce ainihin fitilar duniya ko ranar kanta ba za ta jure ma ainihi hasken fuskar Allah tabaraka ta'ala ba saboda haka magana cewa haske na Allah shine na duniya na wannan kuskure ne ba a kamanta wani abu na Allah da wani abu na duniya babu shi shine ka'idar laisa kamislihi shay'un babu abin da ke kama da Allah tabaraka wa ta'ala akwai bayani ma da ke cewa wa idza kanat anwarul hujubi laudana jabra'ilu shi kansa mala'ika jibrilu da ya je kusa da shamakin Allah tabaraka wa ta'ala lahtaraka da ya babbake halittarsa da za ta babbake shi da ke famazzannu bi nuri zati bare kuma hasken zatin Allah waye isa ya kamanta hasken zatin Allah da wani haske To amma akwai lokacin da hasken Allah ɗin zai bayyana gare mu, yaushe ne shi ne ranar tashin kiyama, wanda Allah mazaukaki ya yi magana a kai, a nan duniya bai yiwuwa hasken Allah ya zo daga ɗan adam ba zai yiwu ba, shi sa Allah ya gaya ma annabi Musa alaihi salam lantarani, lantarani, ba za ka taɓa gani na ba. Tsarin halitta ta ɗan adam a duniya ba yadda za a yi ta ɗauki ganin Allah, amma akwai ranar da hasken Allah zai zo wannan kuma rana ba yau ne, ranar tashin kiyama ne domin halittar ɗan adam za ta tashi a wani wata ƙira ta daban ba ƙira da ka sani a yau ba Allah ya bada labari a suratu zumar aya ta 68 zuwa aya ta 70 yana cewa "Wani nufikha hafi suri Wani nufikha hafi suri fa sa'iqa man bis samawati wa man fil ardi illa man sha'a ونفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون لوكتين داكي بوسا تكين كهو نفخ في سوري فصائق من في السماوات ومن في الأرض duk wanda ke sammai da ƙasa zai mutu duk wata halitta da take sammai da ƙasa za ta mutu illa man sha Allah sai dai kawai wanda Allah ya ga dama sannan kuma shi ya baro kansa sanin waye ba za a karɓi ransa ba a dalilin busan ƙaho na farko summa nufiha hafihi ukura. sannan a sake busa cikin ƙahon nan wata busa ta daban banda ta fari fa idza hum qiyamun yanzuruna sai ga mutane gaba ɗayansu sun mimmeke suna jiran hisabi ga Allah tabaraka wa ala. saboda wato tayar da ƴan adam za a yi shi ne at once a lokaci guda kar ka ɗauka ai babanka zai riga ka tashi kafin kakanka za a fara tayarwa sannan babanka sannan kai a'a Allah madaukaki ya riga ya faɗa in kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdarun tsawa ɗaya ne ce ga ‘yan adam gaba ɗaya gaban Allah, lokaci guda ne a sakan guda gaba ɗaya ƴan adam sun tashi, babu abin da ya gagara Allah. Saboda haka, a lokacin a wannan rana mai Allah ya ba da labari wa ashara ardu bi nuri rabbiha. النبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون a lokacin hasken Allah zai bayyana ga ɗan adam hasken zatin Allah shine Allah ya ce wa asharaqatil ardu bi nuri rabbiha duniya ƙasa za ta yi haske za ta yi ƙyalli saboda hasken mahaliccinta wannan haske ne na zatin Allah ba a bukatar fitila wa wuzi za a saukar da littafi na hisabi waje abin bin nabiyyin wa shuhada'i wa qubiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun fa akhbara anna al arba yawm al qiyamati tushriqu bi nurihi kaga Allah ya bada labari cikin alqur'ani duniya za ta haskaka a dalilin hasken zatin sa a ranar tashin kiyama idan aka ce haskensa wannan hasken ana cewa nuruhu allazi huwa nuruhu hasken Allah wanda shi ne hasken zatinsa fa innahu subhanahu ya li fasli al-qada'i bayna ibadihi saboda ya tabbata cewa Allah zai zo ya raba gardama yi hukunci tsakanin bayi wa yansibu kursiyahu bil ardi Allah zai aje kujerarsa a ƙasa wannan duk ya tabbata hadisin manzon Allah to lokacin da Allah ya zo iza ja Allahu ta'ala asharaqatil ardu wa haqqa laha an tushrika bi nurihi idan aka ce Allah ya zo to duniya za ta yi haske kuma dole ne ta yi haske saboda ƙarfin hasken Allah. Inji Ibn al-Qayyim al-Jawziya Allah ya masa rahama. Sannan Allah zai sake zuwa ga ‘yan aljanna, kamar yadda ya zo cikin hadisin Jabir bin Abdullahi al-Ansari yana cewa baina ahadul jannati fi na'imihim ‘yan aljanna suna cikin ni'imarsu, iz sata'a lahum nurun sai ga wani haske ya taso musu. Kaga ya nuna hasken aljannar ba ta Allah bace. ga wani haske ya taso musu wancan haske ne na zatin Allah farafa ru'usahum gaba ɗaya ‘yan aljanna za su daga kawunansu saboda hasken ya fi ƙarfin na aljanna fa'idal jabbaru jalla jalaluhu sai ga Allah matsaukaki da kansa Allah tabaraka wa ta'ala da kansa wa qad asharaka alaihim min fawqihim Allah ya haska su ta samansu in ji manzon Allah wa qala sai Allah ya ce ma ‘yan aljanna ya ahlal janna ya ku ‘yan aljanna, asalamu alaikum. Gaisuwar da Allah zai wa ‘yan aljanna, shi ne maza Allah ya ce, wannan shine abin da Allah ke faɗa a suratu Yasin, salamun ƙaunan min rabbin rahim. Ranar da ake samun sallama, magana da take zuwa daga ainihi mahalicci mai jin kai, saboda idan Allah ya yi magana da kai abin da zai biyo baya, rahama ce da albarkansa. ne manzon Allah yake sun mai tawara anhu kenan sai Allah ya bace musu wato ya rabu da su idan ya rabu da su tunda har ya zo to zuwan nan abin da zai biyo bayansa wa tabqa rahmatuhu wa barakatuhu alaihim fi diyarihim idan aka ce assalamu alaikum sallamar Allah da rahamar Allah da albarkan Allah sai su ƙara tabbata a gidan aljanna wadanda cikin al imam yana sunan ibn majah don haka ibn al-qayyim jawziya yake cewa fa hada nurun mushahadun wannan haske ne da aka gani kad sata'a lahum hatta harrakahum wastafazzahum saboda karfin hasken ka duba dai ni'ima ta yan aljanna amma duk abin da kake sai hankalinka ya dawo jikinka saboda ga wani haske wanda ya fi karfin hasken aljanna shine hasken zatin Allah tabaraka wa ta'ala ila raf'i ru'usihim ila fawqin wanda a dalilin haka suke daga kawunan su zuwa sama har suke ah, wato magana da Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya mana gafaran kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك